لأهل الإيمان نا أبو بكر الجزائري يوزا متعشني أكل كرا نقوم شا cikin suratu ali imran wanda kuma shine na karshe a cikin wannan sura din fadin Allah tabaraka wa ta'ala bi ya na amanu sabiru wa sabiru wa rabitu واتقوا الله لعلكم تفلحون شبيدي تبارك وتعالى يا كرا لي اتكم ونن كرا اندي هنا كرا في الامر بالسبب واتينا امورينا دارين في حقري والمسابرة مثلا في جوريا والرباط sa'annan kuma su daure kansu cikin bin Allah kuwa da kuma tsoronsa shi Allah din raja'ul fala domin kaunar samun rabuwa rabo da gidan aljanna abu hudu ne a cikin ayar Allah yake son mutane masu imani ce ke da shi sifa ta farko a sabu haƙuri suwa ne masu magana kai sifa ta biyu shine almus'awa, wato juriya sifa ta uku shine ka ɗaure kanka cikin juriya sifa ta hudu ita ce a takwa jin tsoron allah waɗannan abubuwa guda hudu a cikin ayar allah ya ambata bayan samuwar su ga mutum mumini to a wannan gurin da yake raja fara wato yake da tsammanin samun rabuwa wato ne rabo da gidan aljanna da haka allah ta su wata ala ya kirayen masu imani ya ayyukan da zai da amami ya ku masu imani isbiru ku yi haƙuri wasabiru kuma ku daure wa rabidu ku daure kanku jikin bin allah kan kowa ya fita wata kullaha ku ji allah za ku samu rabauta da aljanna malai ce uskur ayyuhal qari'ul karim da ambata musu ya kai mai karatu mai daraja annallaha ta'ala cewa lalle shi Allah madaukaki yunadil mu'minin yana kiran masu imani ne a ahya'un domin su masu imani rayayyu ne ba matattu ba suna rayuwa ne bi imanin wato da imanin su billahi da Allah wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam suna rayuwa ne da imanin su da Allah ubangijin su suna rayuwa ne da imanin su da muhammad sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzan Allah suna rayuwa ne da imanin su wa bil islami dinan sun yadda cewa musulunci shine addinin su wal hayyu idza ya shira yayin idan an kira shi sami'a zai ji kira duk wanda yake da rai in an kira shi zai ji kira da wannan kuma yake nuna maka cewa mutum kafiri wato kamar matacce ne saboda ko da an kira shi zuwa ga imani ba zai amsa ba shi ya sa malai ce saboda su mummina rayayyu ne da imaninsu da allah a matsayinsa na ubangijinsu rayayyu ne da imaninsu ga muhammad a matsayinsa na manzo sallallahu alaihi wasallam rayayyu ne da musulunci a matsayinsu na masu bin addinin musulunci shi ko duk mai rai sun an kira shi zai iya amsawa kuma zai ci wa iza umira sa'a. idan an ba shi umarni kuma zai yi da'a wa iza nuhiya idan an hane shi in intaha zai hannu wa iza an ama alaihi shakara idan Allah ya masa wata ni'ima zai gode ma Allah wa idza uziya fillahi idan an cutar da shi a cikin hanyar Allah akan addinin Allah saba zai yi haƙuri wal kafir shi kuma kafiri la nasiba lahu min hadhihi mazahir kafiri ba shi da rabo cikin waɗannan abubuwa da muka ambata ba shi da rabo a cikin waɗannan abubuwa da aka ambata saboda kafircinsa da Allah kuma kafircinsa da manzan Allah kuma kafircinsa da addini wannan magana tana da girma kwarai da gaske da malam ya kawo ta a matsayin cewa mumini in an kira shi zai amsa da yawa muminan ba sa amsawa kuma suna cewa suna da imani shine babbar matsalar da yawa kuma idan an musu ni'ima ba sa gode ma Allah da yawa idan an hane su ba sa hannuwa da yawa idan wani abu ya zo musu a cikin rayuwa ba sa iya haƙuri idan allah ya mutu kyautar wani abu ko wata ni'ima ba su gode ma allah a kan ni'ima sabon allah suke yanzu da yawa waɗanda a cikin kunnan sun san allah ya hana abubuwa masu laifi kuma da gangan to ina maganar ya'yan da zina amur cewa in an kira mumini zai amsa allah ya hana cuta amma wasu suna cutar junansu ko namiji ya cuci matarsa ko matarsa ta cuce shi ko uba ya cuci 'ya'yansa ko kuma 'ya'yansa su cuce shi ko uwa ta cuci 'ya'yanta ta cuci mijinta ko kuma 'ya'ya da mijinsu su cuce ta kusan haka ake rayuwa kuma idan an hana mutane cutar ba za su hannu ba za su ci gaba da yi yanzu ba karka ga yadda aka taru nan wai aka cika guri Wallaye wasu da a cikin nan za su samu dama wallaye za su yi sata da gaske nake gaya muku wallahi za a samu barayi ina maganar imani ina maganar in an hana ka baka hannu shi yasa ba za a gushe ba ana cikin wahala kuma haka za a mutu cikin wahala kuma za a tashi cikin wahala saboda Allah ya yi hannun ba a hannu duk abubuwa da ka ga ɗan adam in yana son su zai yi ta ƙoƙarin sai ya yadda za a yi ya saba ma Allah yanzu auren nan ma ka ɗauke shi yadda ake yadda ake zama a gidajen ba haka Allah yake a zauna ba wallahi ba haka Allah yake a zauna ba galibi da yawa cikin mata burinsu abu a yi shargalle a yi fataka a yi abin da duk za a yi wanda Allah ya hana shi ma mijin galibi abin da yake yi hakan yake saboda haka Allah in ya yi kiraye shi ya ce ga abin da za a yi sai zama ba zai ji ba in Allah ya hana shi ya ce baya so ba zai hannu ba in an ba shi ni'imar sabon Allah ya yi yanzu misali ka ɗauki mace tana kan miji ta yi shekara ashirin ko da biyar tana yawon gararan ba ko ɗan takara babu ballantana a jefa masa ƙuri'a ya ce zaɓen babu shi allah da ikonsa da rahamarsa ya kawo wani shi ma a can ya daɗe yana fafutuka saboda al'adar da ta cika auren ya rasa yadda zai yi da ita amma waɗannan mutane da suka ja shekaru suna shan wahala suna neman auren to yanzu gashi Allah ya kawo auren tun daga fara harkar auren har zuwa karshen sa sabon Allah ake a cikin sa me godiya da aka yi Allah babu ko kuma dama kun yi alƙawarin kun ce ko sau ɗaya ne sai kun shiga jahannama ko sau ɗaya ne sai kun shiga saboda wata dama abinda take da tunani shine ai yar ita kadai ne kuma sau ɗaya za a yi don haka duk wasu sabo da bidiyo inda za a yi na saba ma Allah a yi kawai sau ɗaya ne za a shiga jahannama to tun da haka kika zaba sai mu ce Allah ya kiyaye hanya kuma in an shiga don ba dama mu ce a dawo lafiya tun da ba dawo za a yi ba ba za a dawo ba wannan ita ce godiyar da ake ma Allah akan wata ni'ima amma Allah malam annan cewa yake shi mu'mini idza an'ama alayhi shaka idan Allah ya masa ni'ima godiya cin auren nan kan ni'ima ce da har mace take neman su yan aure ta ni'ima ce ko azaba ce in ni'ima ce mai yasa ba za a gudanar da bikin nan akan bin Allah ba mai yasa ba za a gode ma Allah ba shi yasa yanzu idan ka kasa mata kashi goma to wallahi kashi tara ba sa jin daɗin gidan auren kashi tara a cikin su ba sa jin daɗin gidan auren idan ka kasa mazan su ma kashi goma to kashi tara ba sa jin daɗin auren saboda kowa bai gode wa ni'imar da Allah ya masa ba lokacin da aka zo aure abubuwan da aka ga dama aka a yi sabo a yi kiɗa wasu ma hadda zinace-zinace duk ana yi a kan bikin auren a gayyato maroƙa a yi abin da duk za a yi a kashe kuɗi masu yawa ba alheri ba lada a sai zunubi mata su taru su ta gwagwale idanu suna cin abinci suna zubarwa suna ta kashi a banɗaki ba abin da ake in ba wannan ba kowa ta cika cikin ta fal in an jima ban daki za ta shiga a zo a yi ta layi ana jiran ban daki ba Allah ba a gode ma Allah ba za a gode ma Allah akan ni'imar da ya bayar ba domin ta ɗore ba za a yi ba wannan kudin da duk aka kashe ba su wata ɗaya. za ga kowa ya juya ma ɗan uwansa baya babu kaunar da da ake ta karya din yana ƙarya an saka hoto an yi wane ne an rubuta wani wane ne akan waya ana nan ana ta maganganun da ba su kenan ba ba su wata ɗaya zunubi sai ya raba su Allah ba zai bar su daidaita ba zunubin zai hana wadda ka je ka samu cikin dare ba mai nutsuwa kowa ya juya ma ɗan uwansa baya ana fushi haka gari zai waye a cikin fushi da sassafe sai ta buga ta tafi gidan yi dai wallahi kwana muka yi ba ma magana ya za ku kuyi magana zulubi yana nan ba za ku yi magana ba daga nan kuma sai wani ya ce kin ga ki tattara ki bar gidan nan don mu ma hakuri muke je can ki kare yi kika sani kira za ka ta jin wasu na cewa ai iyayensu ma sun cire hannu akan al'amarinsu ba haka wani haka magana take duk wannan illar zunubi ce wanda aka so Allah ya hana ba a hannu ba Allah ya ba da umarni ba a bi ba Allah ya ce kada a yi ya ba da ni'ima ba a gode masa ba an saba masa dole ku cutu wallahi dole a cutu kuma haka za a yi ta yi 'yan kaɗan ne suke ganewa in ka tara goma to in kai sa'a ka samu ɗaya ka gane abin da kake nufi sauran duka shaidan ya musu fitsari a ka ba za su gane ba Shaidan ya fi tsarance su to da ka haka ake ta tafiya ana ta shan wahala ko dai ku dawo ku bi Allah ko kuma wallahi kun rasa nutsuwa kenan kwata-kwata a cikin rayuwa har abu ba za a taɓa samun nutsuwar da ake da bukatar ba sai an bi Allah cikin bin Allah ne ake samu, komai shi za Allah da ya tashi kira sai ya kira akan abubuwa guda hudu da haƙuri da juriya da ɗaura zuciya akan bin Allah da tsoron Allah waɗannan su ne abubuwa guda hudu wanda ayar take son ta yi magana a kansu na واذكر ما ناداهم لأجله كأنبتا kiraye su don shi fi دنشي في a cikin wannan كرام menene Allah ya ce a kira masu imanin dangi wa huwa sabar shi ne haƙuri wal musabara da kuma juriya war ribat da ɗauruwa a cikin umarnin Allah ba za a fita ba kuwa da tsoron Allah sai ma ya ce ilaika bi ha, zan maka bayanin waɗannan abubuwa kowane ɗaya dalla-dalla domin ka gane in an ce haƙuri mai ake nufi da shi ma ya ce a shi haƙuri wa huwa sun shi ne fa ka tsare rai ka saka ta gidan kurkuku ka kulle ta ka hana ta kan alama ta karahu abinda ran ba ta so ran dan adam ba ta son bin Allah sai an saka ta an kulle ta a gidan bin Allah sannan take tsayawa ta biya ta bi Allah amma duk dan adam da ka gan shi yana da son zuciya na wasu abubuwansa da yake so kenan sai ka yi haƙuri za ka biwa za ka bi allah sai ka tsare ranka a cikin inda allah ya ce ka tsare ta a nan za ka bi allah idan ka sake ta ba ka son jin alƙur'ani ka son jin kiɗa ba ka son yin sallah ka son yin bacci ba ka son karatun alƙur'ani ka son wake-wake na kaɗe-kaɗe ba ka son halal ka fi son haram ire-iren waɗannan abubuwa su ne to sai ka ciro ranka daga waɗancan soye-soyen da kake so ka zo ka saka ta a gidan bin Allah kuma sai ka kulle ta kana gane ta kamar akuya idan ba haka ba za ka bi Allah ba domin kana tafiya wani abin sako zai gifta in ka sake ranka za ka shiga ciki don haka ubangiji ya kirayi mutane a nan ya ce su tsare rayukansu cikin bin allah wannan haƙurin shi karan kansa yana faruwa ne a kan gurare guda uku gurare na farko ko guri na farko shi ne asabur alatsa'a wato sai ka yi haƙuri akan yi ma allah ɗa'a da kuma yi wa manzan allah ɗa'a sannan ka yi haƙuri a kan wa'ulil amri minal mummini masu ba ka umarnin ka bi Allah su ma sun ka yi haƙuri da su ka yi haƙuri da Allah da ya ce a yi ka yi haƙuri da manzan Allah da ya isar a yi ka yi haƙuri da wani wanda ya zo ya jaddada umarnin manzan Allah ya ce a yi shi ma sai ka yi haƙuri da shi wannan haƙuri na ɗaya kenan don haka hatta aa ma Allah sai ka yi masa haƙuri in ba haka ba za ka shiga cikin sabo ne kawai haƙuri na biyu asabar an tarki ma harraman ba ka yi haƙuri akan barin abin da Allah ya haramta ma wa rasulihi da kuma abin da manzan Allah ya hana min al-aqwali wal af'al na daga maganganu ka daina yin maganganu na ashar ka daina maganganu na bada ka daina maganganu na gulma ka daina maganganu na annabiman ka daina duk waɗannan abubuwa wani afu'an ka daina aikata zinace-zinace da shaye-shaye da munanan al'amura da sun cin riba da sauran wasu kuma ka daina siffantuwa da wasu sifofi na muni watakila dan dai kawai inda a je wajen karatu watakila a saka hijabi inda a shiga kasuwa a ce bari mu ɗane eh, a je a ɗane a fito a kan sifar shakiyai tabaku haka aiki a yi ta ɗaukan hoto ana sakawa a duniya ana nuna masamari gwagware waɗanda ba su da mata ga jarabar siyasa da bin ki buga hoton ki ki dame ki tantare ki fitar da hoton ki ɗora a facebook ki ce wa samari su baki makin yaya ka gani mai na rasa kin rasa kunya in baki kani ba in ba a baki amsa bari mu fara baku amsa daga nan me na rasa kin rasa kunya me na rasa kin rasa mutunci me na rasa ke ballaga zaki ba ki da addini kin rasa addini me na rasa kin rasa tarbiya domin iyayenki ba haka suka rayu ba iyayenki ba haka suka rayu ba uwarki ba sai wannan ba kuma ubanki ba haka ya ba haka ya ba don haka kin rasa duk mutuntaka ba ki da muru'a ba ki da kunya ba ki da addini ba ki da mutunci kuma ba ki da kunya wannan shi ne kawai kuma duk wannan fitsarar da kake kallo ana yi duk 'ya'yan musulmai ne duka duk inda ka samu wannan fitsarar to ta 'ya'yan musulmai ne shaidar ku a duniya shine ku ne ba kwa bin addinin ba kwa bin addinin wannan ita ce shaidar ku a duniya kun zubar da koyarwar addini kun dauki ƙarya kun dauki tsari na yahudu haka kuke tafiya duk waɗannan sufofi sai kin yi watsi da الصبر على ترك ما حرم الله ورسوله yin haƙuri akan barin abin da Allah ya haramta na daga magana na daga aiki na daga sifofi wasalin haƙuri na uku shine asabru alal bala in Allah ya kawo talauci ko ya kawo wata musifa ko rashin lafiya ko wani abu wanda ba ka so sai kai haƙuri da shi haka Allah ya kawo shi ma wannan idan ka zo ko rashin lafiya ne ko wani abu kamar yadda masu abin nan jiya suka ambata cewa ɗanki ma shaye-shaye ke amma ba ki yadda allah ne ya ɗora ba wai kishiyarki ne ta yi magani eh, kishiyarki ne yanzu ta yi asiri ɗanki ya zama haka kin ga anan ba ki da imani ne tukunna kwata-kwata domin ayi annabi ya ce an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri ka yadda ka yi imani ki yadda ki imani da abinda Allah ya kaddara alheri ko sharri cewa daga Allah ne wannan ma ki yadda ba kun kare a wajen bokaye duk abin da kuka mallaka a can yake tafiya ba ku yin sadaka ba ku taimakon gajiyayyu ba kya taimakon mai gidanki sai dai ki sata saboda haka duk je a kare a wajen boka kuma duk abin da ake nema sai ka rasa a kan menene ne ake wannan abu wannan fitinar da duk ake da fada da doke-doke, da gulma da annabimanci da zuwa wajen boka wai a kan menene akan kawai shi ki mallaki mijinki ya ta zuwa da ke shi kenan kada ya sadu da wancan ko mene shi ka rasa mene ma abin da ake tabata lokaci akan a kan mai ake kishin ka rasa akan mai ba a kishi saboda a a yi idan ya je can sallah yake yi ni kuma in yazo ba a yin sallah da ni ba kya wannan ba wannan kawai shi ne kawai shi dan ya zayyana kenan kuna ta yawo wai kishi kumallon mata ya yi wa dare ku shaɗan ya gama da ku shikenan ba matar da za ta bunka ba shikenan a je wajen wancan bunkan yayi a je wajen wancan wane ne a je wajen wancan waye ga fitina iri-iri wata ma ba wani tukunna wani ne gidan ba bokan ma tukunna in ya ce sai ya yi amfani da ita za ta yadda a yi amfanin saboda da zo ta ci nasara ba za ki ci nasara ba wallahi ko kin ci nasarar an yi shiru an kyale ki to Allah fa bai bari ba ko ina ba kai hakuri akan barin abinda Allah ya haramta wannan shine hakuri na biyu hakuri na uku shine as-sabr bala kai hakuri akan musiba da bala'i da suka same ka wannan shi ne, shine allazi yubtala bi illa wanda Allah ya jarabce shi da wani abu to yayi hakuri takfiran da zunobi domin ya zama to cewa wannan ya samu kafarar zunubansa au ko kuma ya zama to rif'an li darajatihi ya zama to an daga mishi daraja wasabru adal bala haƙuri akan musifa ko bala'i ma'ana mu shi ne arrida ne ka yarda da abu wa lillah ka sallama ma Allah al'amarin fi ma ibtalahu bihi cikin abin da Allah din ya jarabce ka da shi wa ayatu zalika wato alamar da za a iya gane cewa in bala'i ya same ka kabar ma Allah shine adamul jaza kada a samu gazawa kai ta kuka kana ku ai kaza da kaza ai waye kaza kaza wasaqi da fushi wal iktisaru min hamdillah kuma bayan kaliki abun ba tare da koke koke ba ba tare da yin fushi ba ka karbi kaddarar ubangiji sannan ka yawaita gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ala fada'ilihi wato abin ala qada'ihi abi sa abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta da cikin jarrabawa da ya maka wannan abu na farko kenan Allah ya kiran mutane ya ayyuhal ladzina amanu sabiru ya ku masu imani ku yi hakuri yanzu wannan abubuwan da muka faɗa mutane za su bi su mutane za su bi wannan domin ai masu imani ake kira in kuma ba su bane suka taru a nan ga wahalar banda za mu sha kenan a'a ai ba da baki bane da aiki ake su ba wai kawai ka zo ka ce eh shikenan kuma daga an fita daga nan kafin ka isa gida ka zagi mutane da baka san adadin su ba eh bana ai ke dan haka yake ba zai bari ba ba zai bari ba ai allah ya gaya maka ya ce shi ka ne na ka shi zawa da lokacin da ka shiga cikin mutane gara ka kulle kanka a gida wallahi to yanzu idan ka shiga gidan ma ka zauna ka killace 'ya'yanka ko kika killace 'ya'yanki ka zauna to nan ma ba ki tsira ba Kena a ce kullum matsa ma yara ke, ba ta barin su take ƴaƴanki ne ina ruwanki ƴaƴanka ne ina ruwanka ba ruwanka da ƴaƴan wani ba ya killace kayansa ya zauna amma duk da haka gulma kake yi a kai ballantana wasu ba su ma san mai suke ba yanzu wani lokaci ba yara ne suke nema su hana mutane karatu a nan kuma kuku kayi su wato kenan yana nuna maka kowace uwa ba su ita ta gaya ma ɗanta ya ji ba inda akwai tarbiyya inda kace ya zauna nan zai zauna wallahi ba zai busa ba to amma ku din ƴaƴanku suna nuna hoton kuma ba Allah kuke bi ba da Allah kuke bi da ba haka zai zama ba fitayin abin da suka ga dama wace an je an musu magana kuma su tana nan ita da akwai alamar tambaya cewa anya duk yaran da ka ga a nan an zo wajen karatu bai bi uwarsa ba bai kimtsu ba to ina rantse ma da Allah abin da yake a gidansu ya fi haka wallahi abin da yake a gidan ya fi haka haka kawai wata wai ba kuwa ce ta shigo gidanmu ne gidana ba a irin wannan a shi gaban matar gidan ta shiga banɗaki ta bar yaran da uwar kafin ba a fito daga banɗaki ya jawo cibiya masa kuma uwar tana zaune wadda wacce irin uwa ce haka kuke ai maganar gaskiya guda ɗaya ce haka kuke ya jawo wannan ya tura ya jawo wannan zai hau can sama zai ce a ah, yaro ya kan zama na ce duk a kore su su bar gidan a kore su wallahi duk haka kuke malam haka kuke wadda wadda irin wata irin rayuwa ce haka aiki wata irin rayuwa ce ƴaƴan da kika haifa ba za ki iya ce musu su bari su bari ba wallahi idan ka kasar su kashi uku kashi biyu duk haka suke da ƴaƴan duk inda suka je a unguwa sai sun fitini mutanen gidan wani yaushe zai bani ba ga su can bayar sai jefe-jefe suke yanzu tsakani da allah a ce kin zo da yara guda biyu ba ki isa inda kika zauna su zauna ba su nutsu ba za ki iya wannan ba to ai haifuwar ba ta amfani ba kin haifuwa wa mutane bala'i ne kawai shi yasa ya'yanki sai su ta jifan gidajen mutane a anguwa su kwarza na motar wancan wani ya ajiye motar shi su kwarza su yi jefe-jefe ba ka ce musu komai to irin haihuwar ki ya yi allah wajen rai da wannan haihuwar wala ba ta da amfani domin abin da kika a mutane jafa'i wahala kika kawo duniya ba ki kawo wa mutane abin da zai amfani mutane ba to haka za ka gani ai na taba faɗi a nan ko bara ko bariyar can mace ta kawo ɗa asibiti kunnensa yana ciwo gaban likita aka ce ta rike shi za a wanke sai yaron ya a a'a mai yadda ba kawai sai uwar ita ma ta je ba ta yadda ba saboda uwar kawai uwar banza ce likita ya ce ba za ki rike shi ba to bayan da za a yi aiki kawai ne ta ja yaron suka fita ai haka kuke ai ba wani eh, merere za ku faɗa duk haka kuke ɗaya ne daga cikin ku suka san mai suke shi za iyayenmu na da Allah ya ji kansu eh ba su yadda da wannan ba wallahi duk waɗanda ka samu masu shekara 60 din nan a cikin mu zuwa 70 wallahi ba haka suke ba shi ya sa kuma 'ya'yan suka zama na kirki ke yanzu ba ki da wani abu na abin da za ki, sai burin haifuwa ba tarbiyya in ma wata kawar gine ne haihuwar ta dan tsaya ya dai muka ga shu ina ban ki kike ba da haihuwa kun ga shu ya muka ga shu ke ma da ki waɗanda kika haifan ba ki tsaya kin ba su tarbiyya ba balle kuma ta wata da ake ta abu na dinta ba ki ba da tarbiyyar da ya kamata ba da iyayenmu na da abinci malam in ka zo ci sai an gyara maka zama tukunna zauna yi zaman da ya kamata zauna ga irin zaman da za ka yi kuwa za ta nuna maka ka zauna sannan ta ce riƙe kwanon ka riƙe kwanon da hannunka na hagu sannan sa hannunka na dama ka ci gabanka kuma idan ya ci sai an sa shi ya tsuɗe kwano saboda annabi duwannan ɗabi'unsa ne duwannan ɗabi'un na annabi yanzu kun tara karatu ba shi da amfani waɗancan kuma babu karatu kuma sun gyara komai iyayenmu mata waɗanda suka gabata ba su yi karatun ba amma sun ɗauki abubuwa wanda aka faɗa a karatu sun aikata shi yasa 'ya'yansu ka tashi da albarka yanzu ke abin da ya dame shi shine haihuwa za a ci gado za ki gada har musiba ma sai kin gada ba kudin makarai har musiba wallahi sai kin gada wallahi har musiba duk sai kin gade ta to da ki dan dan kudin saboda ƴaƴan ba a yin abin da ya kamata ba a tsora su akan abin da ya kamata mace suka samu saɓani da mijinta saboda ya auro wata a kanta ta ce in allah ya yarda haifuwa za ta ta zuba masa sai ya rasa yadda zai iya biya kudin makarantarsu an eri ke na ko mugunta mugunta ko mugunta ba to ba kusan kuma abin da allah yi ba da aka zo shi kenan aka sadu sai Allah ya ɗauki rashin lafiya sai ya sa a gabanta ba dama ta haihu mu gaskiya wannan ba da gaske nake gaya muku ba wai labari ne na almara ba wallahi Allah ya ɗora mata ciwo shikenan ita kanta ya toshe ta kawai ubangiji yadda mu ga yadda za a yi har yau din nan ba lafiya har yau ina bi Allah kawai bi mugunta ce ki je ki kai za ki girba da kanki abinda kika shuka sai kin ɗauka sai kin girbe shi bar ganin yanzu kina haɗa waɗannan abubuwa shi kenan kina ganin kamar abin nan ne ba zai kai ki ba wannan. to wannan shine abin da yake damun mata a yanzu an ɗauki so an saka su ma mazajen sun ɗauki so sun saka shi kenan sai 'ya'ya suka zamanto su ne masu gidan yanzu ba kana iya da kai da matar ku yi cefa ne ku zuba abincin ku yi amma yaron ku ya ce baya son wannan abincin kuma uwar ta ɗauki kwano ta je ta sayo masa wani abin da yake so shi ne waye shi ne waye kenan shi ne shugaban gidan haka kuke yi aiki ina za a ci gaba ina za a samu tarbiyyar to shi yasa iyayenmu na da sun yi abin da duk ya kamata su duk waɗanda ake cin amfanin su yanzu sun taso ne daga waɗancan iyayen yanzu kuma duk waɗanda ake shan wahala a kansu na 'ya'ya su ne daga wajen ku suke yanzu ku ne kuke wannan abu to daga idan irin waɗannan dattawa mata masu shekara 70 zuwa 80 da mazajensu da irinsu idan suka mutu to kun shiga uku yanzu ire-iren waɗanda kuka haifa da suke ta da ƙauyuka su kunna masa wuta wallahi irinsu ne irinsu ne to kuma duk za a mutu a barku a duniyar za su yi ta kashe ku ne kawai a yi jiya na ma ana maganar wasu sun sha kwaya sun doki uwar ya eh, ai abinda kika shuka shi zaki girba iyayenmu sun shuka alheri shi sa suka girbi alheri a yanzu suna kallon amfanin abin suka yi ‘ya'yan sun zama wasu saboda sun tsaya a kansu amma ku yanzu ba haka ba ne ko yanzu kawai haihuwar ma an juya ta in Allah ya sa mijin yana da dan wani abu to yanzu za ki haihu dan ki ci gado ki dan ki ta ci dan Allah ya cike kece ga dau je ai sai za mu gani abu na biyu ma da yace al-musabara ne juriya wa hiya sabru fi wani al-adu shine kai haƙuri a fiskar makiyinka ka daure idan baka daure ba makiyin da sai ya kada kai ya ji nasara a kanka amma ka yi juriya liza ta fil musabara da yake saboda haka musabara sai ta zama a domin a saman ita ta fi tsanani sama da haƙuri. Haƙuri za ka haƙurtar da kanka ne wannan kuma musabara shine ka yi juriya da abin da makiyinka kuke gwamzawa da shi sai ka yi haƙuri, in ba ka yi haƙuri ba zai ci nasara a kanka Annaha domin ita sabrun ne fi wajhil aduwi wato hakuri ne a fiskar makiyinka wanda shi ma ya hakuri to in baka jure ba zai ci nasara a kanka fa ma kowane ɗaya daga cikin su lam yasbut ala sabrihi makiyinka ko kai kanka duk wanda bai jure ma haƙurin ba ya daure ba to sakata wa halaka zai halaka kuma zai fadi idan kuna gwabzawa da makiyinka ka kasa hakuri to zai ci nasara za ka fadi kuma zai halaka ka to da ka sai ka jure sannan za a ci nasara wani da kanan naja saboda haka yace tsira wal galaba da cin nasara li ayyuhuma aswalu sabara zai tabbata ne ga wanda yafi hakuri a cikin su biyu yu'akidu hadha qawlun wato yana tabbatar da haka maganar wani da ake kira wani mai baitocin waka yana cewa hun ka'asan wato Sakuna da misliha mun shayar da su kofi sai suka shayar da mu irin wannan abin da muka yi kaga kenan walakin na hunkanu adal mauti asba eh, ya nuna cewa da suka juriya to juriyar sai da ta kai zuwa ga cin nasar. na uku al-murabata ita ce wato daure kai da imani wa hiya lughatul masdar wannan a lugha ana nufin sa masdar ne rabitun ya wato yurabitu ribatan wato shine mutum ya daure kansa a cikin dokokin Allah yayi haƙuri ba zai fita ba daga wannan wa hiya fi shar wato ita a shari'a shine rabutun nafsi wal khayli wal'aika shi ne ɗaure dawakai na yaƙi misali wato da ɗaure rai da yarda da waɗannan abubuwa da kuma yaƙin da juriya a ciki da kuma dukkan wata kafa ta addini sai sun toshe ta waɗannan musabara ce wato ana kiranta arrabu shi yasa manzo Allah yake kiran waɗannan ulaika humur ribat ulaika ribat ma'ana kenan waɗanda suka ɗaure kansu wajen bin Allah da yin gaskiya da tsayuwa akan dokokin Allah da kuma kaiwa hare-haren yaƙi a garin waɗanda suke makiyan Allah warriba farudu kifaya ana cewa shi wannan abun farilla ce ta kifaya idan kama bihi man yu'minu man yu'minu hududa idan an samu wasu waɗanda suka tsaya tunda ba duka ne ake fita jihadi ba ko zamanin maza a akan bar wasu idan an samu waɗanda suka tsaya da wannan bangaren wasu kuma sai su tsaya su karanta abin da ya kamata na addini domin a tsoratar da waɗanda suke abokan gaba Shi ne Allah tabaraka Wata'ala ala yake cewa wa a'iddu lahum ku yi tanadi a gare su gwargwadon hali min kowace wato na daga karfi wa min ribatil khayr a zuwan aduwallahi wa zuwa. da wannan za ku tsoratar da waɗanda suke makiyan Allah wato kuma makiyan na hudu wanda yake shine na ƙarshe shine a taqwa jin tsoron Allah وهي تقوى الله عز وجل بالخوف منه والخشية من عقابه وعليم عذابه كذي تورن الله wanda ita kuma tsoron Allah shine jin tsoro daga gare shi shi Allah na farko ka ji tsoron Allah na biyu shine ka nuna kushu'i wajen jin tsoron Allah da jin tsoron azabar ta mai raɗaɗi wanda Allah Baraka wa ta'ala ya tanade ta ne domin waɗanda suka kangare masa to kai ka ji tsoron Allah ka dage ala tsa'atin lahi a bisa ɗa'a ma Allah Baraka wa ta'ala wa tsa'ati Rasuli da yi wa manzon Allah ɗa'a shine ne bifi'ilil awamiri ka aikata duk umurce-umurcen da Allah ya dora maka gwargwadon hali waje tinafi na wahi kuma ka hannu da abin da Allah ya hana wannan za ka yi shi fi sarra'i wa cikin talauci da wadata da haka in ka yi imani da Allah ba maganar cewa wai yadda mai wadata zai bi Allah ka bi Allah haka kana da shi ba ka da shi ka bi Allah dokokin Allah ana jin su ne ba don kudi ba idan Allah da falalarsa ya azurta ka wannan kuma wani abu ne daban amma dole ka bi Allah saboda ka idan talaka marar abinci ya ƙi bin Allah to ya gamu da wahalar duniya da kalakira ba zai tsira ba idan mawadaci ya bi Allah ya kiyaye dokokin Allah ya rayu cikin jin daɗi a duniya kuma zai je lahira ya ji daɗi don haka talauci ba dalili ba ne ki daina kafa talauci a matsayin dalili ba za ki sallah ba ba za ki koyi ki ba wallahi musifa ce gaba da baya gaba da baya musifa ce talauci don ya hana ka bin Allah kar ka yi tsammanin wai kawai yanzu don Allah ya dora maka talauci kuma shi kenan in ka je lahira a ai kai ne talaka ba kai salla ba duka za ka sha wannan wannan tallahi azaba za ka sha ka je wajen Allah kawai wai kana kafa ma Allah dalili kuma yanzu idan kun duba fa duk abubuwan nan da ake ta ina gaya muku kullu galibin su waɗanda suke yi wato ƴaƴan talakawar ne ba sa tsayawa su ji Allah yadda ya kamata yanzu idan ɗan siyasa yanzu yana son ya ɗaiɗi mutane zai je gidan mai kuɗi ne ya ɗaiɗi ayyana ko zai je gidan sarki ko kuma zai tafi gidan wani malami gidan zuwa zai tafi kune ba Kune yanzu za a zo ana raba muku wannan wace ce take da suna akwai wani zani da ake yi abunku ko to abunku ko daɗin faɗa ba ba yi Kune ake raba muku ba wata mata mawadaciya ko matar wani mai kudi ko 'yar gidan wani mai kudi da za ka ba ta wannan zanin ta daura ku ne a kanku musibar ta rage kuma ko da yanzu haka ina gaya maka da za a zo a ce za a raba ko gero ko wani abu wallahi sai ka gabata duk wannan ranar wallahi sai suka kai a rahar suna tsaye ba salati ba fari, sai gulba da zage-zage a gurin kuma za a zo a gama rabon baki samu kuma gobe ma za ki dawo hakan ba kuke ba hakan kuke kun kasa haƙuri da talaucin da Allah ya tsora mu sau da haka ku ne za a zo a yi sayin abubuwa kwanan nan na je wurin gyaran kuri'an nan na je na tsaya a gefe sai ana ta kawo mata daga ganin su kasan manyan wata ne ana kawo su ana yin kafi sai na tambayi wani ma'aikaci na jama'a ga kam? na ga fa ke so ake kuma ban ga kowace da mijinta ba ita ma aiwa nan ka bari kawai mu muna ganin abin da muke gani a nan ya ce yawancin su dubu biyu ake ba su wallahi wasu su dubu biyu wasu dubu uku haka ake ba su wai za a yi magudin zaɓe wannan fa shine fa abin da ake dubu biyu dubu uku uku wata ma a gabana da aka zo aka saka suna aka komai sai ga shi ya fito da sunanta ashe asali tana da kajin eh aka tambaye ta yaya haka ta ce a ah, to idan ba ta zo ba wannan dubu biyu ma ta samu wai duk wannan wai akan duniya ce ake yi masu yi muku hakan su suke cin duniya sun tafi abuja sun zauna yanzu shekara ta dan fara karkatowa bari su dawo za a zo a ba ku indomin kenan wai ku mayun indomin ne mayar abunku kenan wannan ne da haka wai za a muku wannan har yanzu ba ku yi hankali ba shi yasa kawai wasu ma yanzu sun haƙura sun ce sun daina bayanan wai don talaka wala wani akwai wani kwamar da ce shi yanzu ya daina ma magana ba bansa kawai duk in halaka ce kowa ya je ya mutu kawai ah, to ya yi bayanin ya yi shekara da shekaru ana muku wannan bayanin ba za ku gane ba daga an zo shi abin da za yi mutumin da zai zo ya baka abincin rana ɗaya nan ma ba dole ba ya ishe ka a rana daya kuma a kansa ne in wani ya zo yana maka magana kana cewa wai wanda yake ma magana din mai ya baka shi kenan ya ku ta yi kaskancin da ya gashi nan ba a fita ba har yanzu ruwan sha wannan kun ne ba kun rasa ruwan sha da 'ya'yan ku su ta yawa da bokiti da asusu ba su fita wannan fa shine abin da ake shekara da shekaru har yanzu kamfen din waɗancan sun yi sha shida sun tafi aka karɓe mulkin a hannunsu yanzu zuma waɗannan suna da yawan sha shida amma har yanzu sha shida da sha shida talatin da nawa ne 32 shekara 32 har yanzu kamfen din akan ruwa ake da za mu kawo muku ruwa har yanzu akan za mu gyara muku makaranta ake har yanzu wata irin duniya ce wannan kuma wata irin ƙasa ce kuma wani irin shugabanci ake da har yanzu waɗannan abuwa shekara 36 har yanzu ba a fita daga maganar ruwa ba ka je wasu kasashen ka ga yadda abubuwa suke ka ga abubuwa yadda yi yadda ake mutunta dan adam kuma mai mulki yana jin tsoron talaka wallahi wai ba ma wai a'a ba ma wai a'a wai wai abin nan ba haraji yanzu akwai asibiti a ƙasar saudiya asibitin nan kawai ba idan kai biza saboda an amfana da kudinka gwamnatin ƙasar ta amfana da kudinka yan kwanakin da za ka yi sati biyu rashin lafiya ya same ka kyauta za a baka magani kyauta har tiyata wallahi suna yi kuma kyauta kuma kai ba ɗan ƙasa ba ne sannan wani zai zo ya ce maka waye man fetur kamar ma ana cewa ko sun kara ne yanzu ma eh, za a fake da wannan abin da ake yi a amurka da iran za a fake da shi a kara ka ji wani mutum ya zo yana cewa wai saudiya ma ai ana tsadan man fetur ah, in ana tsadan man fetur yadda su suka samu kudin suke aiki haka zamanin gwamnatin babangida an taba lokacin da man fetur ya ya yi daraja a duniya saudiya sai ta fitar da labarai cewa za ta gina gari na musamman da kudin da ta samu gari ba ba kowa tukunna garin za ta kaga kawai za a gidaje ne a garin mutane su je su shiga zaunar kana zazzare mana idanu ka kafa zanna ka saka babban riga kana zazzare wa mutane idanu a zalimi kawai tara kudin mutane ku yi abin da kuka ga dama sannan a zo ana yi mutane a nan ni karan kai na ga mutanen da aka yi musu siyasa kyauta kai akwai wani kan ma da aka je za a yi masa siyasa yan kudinsa suka cire a asibitin suka sa a cikin sef suka rufe sai da aka sallame shi ya warke ya warke sai ya dawo siyasa aka yi masa sai ya dawo yana cewa ya bai shi ba kudinsa bai gani ba da ni aka je asibitin da wani dokta muka je suka ce wallahi mantawa suka ce amma kudinsa yana sir aka kira wanda ya aikin dare shi da makullin yake hannunsa ya zo ya buɗe ɗin. wallahi har nairarsa ta najeriya da cikin kudin duk an tattara su an kulle kuma an rubuta su saboda da namban ban ɗin shi da komai duka sun rubuta sun ajiye kuma wanda suka ɗauko kuɗin ma shi wannan ɗin yana ta bada haƙuri wa saboda sun ɓata mana lokaci na ta yamu ne za mu ba ku haƙuri ku ba ku san ya jujun da suka zo muku da a kana wani kana kana ta bada wani haƙuri wai an ɓata mana lokaci ku yi haƙuri Shabarar, kaza kaza kaza kaza da ke masa ba wani magana saburu kawai kamar mu tafi mun muna ganin kawai an mana komai mu ba 'yan kasa ba ne mu amma ko yanzu yanzu za a fara zuwa yanzu nan za su fara zuwa bari a samu 'yan watanni ba sun fitar da time table ba za ku yi tabin su kwarai da gaske ai wannan karkar ma kai na Allah kar ma karbar ɗaya biyu ba kwa ji ne ba kwa iya gane kanku kuma ba ku san kanku ba sau da wancan kwamratin ya ce shi fa yanzu ya daina wani bayani don ya fahimci kawai talakawan kasar nan sai dai a bar su kawai su ta shan wahala duk wanda ya fito zai musu yaki ma ya kasa za su wala duk wanda ya fito zai taimake kuma ya kasa za ku saboda indomin mai ma ba za a iya baka katon guda ba ba za a iya baka katon guda ba sai dai a tsaga shi wannan abun kuma sai dai a raba biyu tsakani da Allah kan wannan kake sayar da kanka a kan wannan kake yin waɗannan abubuwa ji tsoron Allah ba da yace za abu na hudu shi ne jin tsoron Allah ta hanyar jin tsoron azabarsa da yi masa ɗa'a ma za ka yi waɗanne a cikin wadata da talauci da abin da kake so da abin da baka so a cikin sauki da tsanani takawa mala yace ita ne take tabbatar da hakikanin imanin dan adam da kuma jibintar Allah mai rahama wannan shine abin da ake nema sai mala yake cewa wa ba'da wato azkur ayyuhal Fari hadhihi al-awamir al-arba'a bayan ambaton waɗannan abubuwa guda hudu allati tadammanaha hadha nida wanda wannan kira din ya tattaru akan su bayan waɗannan abubuwa guda hudu mala yace uzkur to katina adallahi ta'ala alkawarin Allah da yayi li ahlihi wato li ahliha ga waɗanda suke mutanen ubangiji wannan alkawarin shine wa huwal fala shine samun rabo malik wa ma huwa fala menene wannan rabon yace innahul fawzul azim hmm. yace wani rabo ne mai girman gaske al mustamilu fi dukhulil janna wanda ya tattaru akan shigewa gidan aljanna ba'da najati minan nar bayan tsira daga barin mota Wasu anna hadhihi al-awamir ka ambata cewa waɗannan al'amura umurni da ubangiji ya bayar guda hudu sirrin su shine an tuzakkiyar nafs sirrin shine za su tsarkake rai hakuri yana tsarkake rai musabara juriya yana tsarkake rai an gane ko sannan murabada sannan takwallah waɗannan abubuwa su suke tsarkake ran dan adam shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qad aflaha man zakaha mm. wa haƙiƙa ya rabauta wadda bi ya tsarkake ransa wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya cusa ransa cikin halaka to ya tabe wadkur ya ce ka tuna har yanzu wato fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah hmm. ubangiji ce kowace rai ba za ta dandani mutuwa amma dai Allah yana cika muku ladan ku ne ranar tashin alkiyama faman zuhriha anin nar wanda duk aka ne zanta shi daga barin wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz wannan ya samu babbar rabo ji Allah wamal hayatud duniya illa mata ghurur Allah ya ce ba komai bane rayuwar duniya illa bururi saboda haka kai mai karatu ko mai saurare ka roƙi Allah samuwar waɗannan abubuwa ka samu asabur ala ta'a asabur ala tarkil ma'asi hakuri akan barin aikin sabo asabur ala bala haƙuri akan in wani musifa ta same ka sannan almusabara ka hada da juriya sannan almurabada ka hada da daure kanka cikin bin Allah sannan ka gwama su da taqwallah da jin tsoron Allah za ka rabauta a lahira waɗannan su ne ƙarshen wannan eh, darasi a ah, bayan wannan kuma za mu